shaka ne nous avons des problèmes de Duka shekara muna da matsalolin farar dango da sauran kwari da ke haddabar albarkatun gona. Sannan kuma bayan kwarin shuke-shuke suna fama da cututtuka da ke haddabar damuna hatsi da kuma dawa. Sannan kuma akwai matsalar tsuntsaye. Har ila yau dai a bangaren noman rani nan ma muna fama da kwari da ke mamaye shuke-shuke. Sannan kuma ya danganta ne da yanayin da muke ciki wanda yake baiwa kwarin damar ta asa Idan na ɗauki misali cututtukan da ke hadabar shuke-shuke, a nan tun lokacin shuka iri ne ya dace masu gonaki su rinka saka magunguna. Kuma idan kwarin suka fara cin shuke-shuken, to anan ya zama wajibi mu yi amfani da magunguna na zamani da muke kashe kwari da su. Musamman jami'anmu na gidan gona suna aiki sau da kafa na amfani da magunguna na zamani domin kashe kwari. sukari da kuma amfani da jirgi da ake fesa magunguna ta sama a cikin gonaki. Akwai dai da yawan dabarori da muke amfani da su na zamani kuma muna amfani da waɗansu dabarori na jayo ƙwari na hana musu yaɗuwa. Akwai dabarori da dama da muke amfani da su sannan kuma muna amfani da wata dabara na kiwon waɗansu ƙwari waɗanda muke sakawa a cikin gonaki waɗanda aikinsu shine yaƙar ƙwarin da ke canye albarkatun gona. Da duka alamu mu dai idan kwari da ke adabar albarkatun gona suna cin albarkatun gonan a yayin da suka kwange koyaushe muna gargaɗin manoma da su yi ƙoƙarin fitar da albarkatun gonan su domin kiyaye manoma su kawo abinci da kuma kwari a gida. Gargaɗin da muke yi wa masu amfani da magungunan shine su kiyaye ƙa'idoji da kuma aikin da ya kamata su yi da maganin tsawon kwanaki bakwai zuwa kwanaki goma sha hudu kamar yadda tsarin maganin yake. de respecter justement le délai de 7 à 14 jours selon le produit qui est utilisé